وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci mai tarin albarka masjidu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu da ke wannan anguwa a cikin garin bauchi a yau yawon litinin ranar litinin takwas ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da kekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zamo daidai da saba'in da uku ga watan yuli ina jin wata biyu ba ya albashi ba ko da watan efar da watan Me, da watan jun idan ka hada yau kwanan wata nawa saba'in da uku ga watan yuni miladiya ta annabi isa alaihi salam idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha shida muna nan cikin suratu gafiyar suran da take bayani dangane da abin da ya shafi ilimin tauhidi kuma ilimin tauhidin nan ya haɗa da tauhidin uluhiyya da tauhidin rububiyya da tauhidul asma'i was sifat da rukunan tauhidi gaba ɗaya al'imanu billah imani da Allah da mala'ikunta da littafanta imani da manzanninsa da ranar takin alkiyama da kuma imani da kaddara mai kyau ko mara kyau saboda haka wannan tura duk ta kunshi bayani akan waɗannan abubuwa idan ba manta ba Hadiya mun fara bayani dangane da wani bawan Allah daga cikin tawagan mutanen Fir'auna wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kiryar da ki ya ganar da ki ga kiran da annabi Musa alaihi salam yake yi a zamanin. Lokacin da Fir'auna da ki da mutanensa suka yi yunkuri za su ɗauki mummunan mataki akan ‘yan uwa musulmi waɗanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salam sai ya kasance shi kuma ya zo ya shiga tsakani yana bayani domin ya sassauta wannan mummunan shiri da ake yi ga ‘yan uwa musulmi waɗanda suka yi imani da Allah. zai an karanta mana aya ba mu fassara ta ba gaba ɗaya? sai lokaci ya kure ayan da Allah yake cewa wa qala rajulun mu'minun a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataktuluna rajula أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وقال رجل مؤمن sai wani bawan Allah mumini min ali fir'auna daga cikin mutanen fir'auna yake wanda yake imana imanahu yana koye imaninsa yayi imani da annabi Musa alhali kuma ba san yayi imani da annabi Musa ba ko zaman lokaci idan mutum yana wani matsayi in ya bayyana imaninsa za a iya ɗauka mummunan mataki a kansa musamman a wancan lokaci amma misali ba a nan irin jihohinmu na musulmi ba babu yadda za a yi musulmi ya ɓoye imaninsa ko kuma ya rinka yin waɗansu abubuwa ɓoye ko ya rinka fifita waɗanda yake ba musulmi ba akan musulmi alhali musulmi sun suka fi yawa a jihar wannan zalunci ne kuma duk manyan gwamnatin da suke aiwatar da haka suna cutar da kansu ne ba sani ba shi yasa suke mutuwa a wulakance don babu yadda za a yi kai rakin mutunci wa Allah sa'annan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kyale ka garau har ka tafi lahira ba zai taba yiwa ba saboda haka irin munafincin da ake yi da irin tsoron da kuke yi da irin karya addinin Allah da kuke yi da irin maguɗin da kuke yi Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin ku mun karanta a can baya ya alamu ha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur saboda haka wannan ainihin ha'inci Allah tabaraka wa ta'ala ya sani ayi kokari a gyara in ana son a rabu da duniya lafiya a gama da aiki lafiya a rabu da duniya lafiya sa'annan kuma a tafi lahira lafiya وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم imana. wani mutum wanda yake mumini daga cikin iyalan fir'auna mutanen gidansa wanda yake boye imaninsa a lokacin ya halatta ya boye imaninsa yace ataktuluna rajulan yanzu za ku kashe wannan bawan Allah wani mutum an kula rafi Allah saboda ya ce Allah kine ubangiji na wa a ja'akum bil ce min rabbikum alhali ya zo muku da hujjoji bayyanannu daga wajen ubangijinku ay qala rajulun min aqaribi fir'auna sai daga cikin dangin fir'auna yake wa rijali dawlatihi kuma yana ɗaya daga cikin manyan mutane a ƙasa yace kai fataktuluna rajulan ta yaya za ku kashe mutumin da yake lazan balahu ba baya da wani laifi illa an qala Allahu rabbi sai dai kawai ya ce Allah shine ubangijina Walhalu halu annahu qad ja'akum bil mu'jizati al wadiha alhali kuma ya zo muku da hujjoji waɗanda suke mu'jizozi bayyanallu wal adillatu dallatu ala nubuwwati da kuma dalilan da suke tabbatar da annabcinsa wa fi hati risalatihi wa firqi da kuma gaskiyan manzancinsa da gaskiyansa fa hadha la yastati al qatla wannan bai kamata ya kashe shi ba fa tawaqqafa fir'aunu an qatli shi yasa sai fir'auna ya ja da baya sai ya kasance bai kashe annabi Musa ba ko bai ɗauki matakin da yake ce zai ɗauka ba bai saba bai sai ɗike hifin difa saboda wannan mutumin ya faɗi gaskiya ya za a yi aka ki annabi Musa alhali bai aikata wani laifi ba idan da ya yi kisa to da zai a kake shi ko ya yi wani aiki wanda ya cancanci kisa to da zai a kake shi saboda haka bai aikata ɗaya daga cikin waɗannan laifuffuka na kisa ba to ta yaya za a kake shi da zalunci talakawa ma za su gane cewa an zalunce shi saboda haka sai fir'auna ya janye daga wannan yunkurin da ya yi niyya haka Allah tabaraka wa ta'ala yake kaddarawa ko da yake wannan Allah ya riga ya sifanta shi da cewa rajulun mu'minun min ali fir'auna yake mutum ne wanda yake mumini amma ana iya samu wanda ba mumini ba wanda ba musulmi ba a dalilinsa sai kaga Allah ta'ala ya kare dubban mutane ko kuma Allah ta'ala ya kare addininsa ko kuma Allah ya ɗaukaki addininsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayani قال ابن عباس رضي الله عنهما Abdullahi dan Abba babban sahabin nan kuma masanin tafsirin Alkur'ani Allah ki kare yadda da ki yace fi ma rawa Ibn Abi Hatim cikin abin da Ibn Abi Hatim ya ruwaito daga maganganunsa yace lam yu'min min ali fir'aun siwa hadha rajul yace babu wanda ya imani daga cikin mutanen fir'auna in banda wannan mutume wa imra'atu fir'aun sai kuma matan fir'aun menene sunanta Asiya wace addu'a ta yi take ya ubangiji ka gina mini baitan fil janna wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min alqaumi az-zalimin Allah tabaraka wa ta'ala sai ya amsa addu'anka wallazi qala sai kuma wanda yake ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtulu Lallai manyan mutane suna mitin dangane da al'amarinka za su kashe ka suna tattaunawa don sun ga abin ya fi karfinsu suna ganin idan ba kashe ka suka yi ba to ba za su zauna lafiya ba kuma mulkin su ba zai mike ba saboda haka ina ba ka shawari ka bar garin nan yanzu yanzu to wannan kima ya yi imani da annabi Musa ba domin ya yi imani da annabi Musa ba da ba zai kawo masa wannan magana ba kun ga mutane ɗaiɗai ko har guda nawa kenan guda uku wal haqu anna annahu kana li hadhihi al kalima sai dai zancen gaskiya shine wannan kalma da wannan bawan Allah ya faɗa ataktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu za ku kashe mutumin da yace Allah shine ubangiji na tasirun azimun fi nafsi fir'auna yayi tasiri kwarai da gaske a cikin ran fir'auna wa kad Abubakar Abu Bakr fi muhawala lalle Abu Bakr bin Abi Quhafa sahabin nan na manzon Allah kuma kalifan annabi sa'annan kuma surikin manzon Allah wanda ya kake dukiyansa kakaf gaba daya domin kare addinin Allah da kare manzon Allah wanda ya tara alkur'ani a cikin littafi guda bayan manzon Allah kuma kine kamar yadda muka ambata khalifa na farko na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai suka ce ya ma ishe shi alfahari Abubakar bin Abi Quhafa Maza Allah yana da rai yace muru ababakarin falyusalli bin nas yace ku yi umarni wa Abubakar ya jagoranci mutane sallah ba domin annabi ya yarda da imaninsa da iliminsa da sallansa da jagorancinsa ba da ba zai ce muru ababakarin falli falli bin nafi ba kuma ba domin manzon Allah yana gwada ki ya fi cancanta a naɗa ki khalifa a bayan ya bar duniya ba da ba zai ce muru ababakarin falli falli bin nafi ba ba domin abubakar bin abi kuhafa yana da daraja har wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba da Allah tabaraka wa ta'ala ba zai ambace ki a cikin Qur'ani ba saboda manzo Allah ya ambace ki ya ce la tahzan inna Allah ma'ana yace kada kai bakin ciki Allah yana tare da mu ko kuma ma baluka Allah ko ma baluka bi ithnain Allah salisuhuma yace menene damuwanka da mutane guda biyu bi ma'ana annabi da kuma Abubakar Salisu Huma? Allah kine na ukunsu Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin da manzo Allah ya fito daga birnin Makka zai yi hijira a koye zuwa birnin Madina Allah ta'ala ya ambata cikin Qur'ani la ta'zan cewa kar kai bakin ciki lalle Allah tabaraka ta'ala yana tare da mu saboda haka akwai nassosi da dama da suke gwada darajar wannan bawan Allah Abubakar ibnu Abi Quhafa saboda haka mun yadda sahabi ne mun yadda ya cancanci yayi kalifanci. bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun yadda Abubakar bin Abi Quhafa jagora ne na al'umman musulmin duniya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko da masu baƙaƙen kaya sun ke ko da masu tafiya suna fareti da kaɗe-kaɗe irin na kiristoci sun ke saboda haka mu mun yadda da wannan shine imaninmu Abubakar bin Abi Quhafa ya sake maimaita wannan kalma kamar yadda wancan bawan Allah ya fada fi muhawala Uqba ibn Abi Mu'ayth a lokacin da kafirin nan Uqba ibn Abi Mu'ayth khana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shaƙi manzon Allah akhraj al-Bukhari fi sahihihi Imam al-Bukhari fitar da wannan hadisi an Urwa bin Zubair daga ainihin Urwa dan Zubair radiyallahu anhu kala yace qultu li Abdullah ibn Amr yace na ce ma Abdullahi dan Amr bin al-As radiyallahu anhuma Allah ki kare yadda da su yace akhbirni ka bani labari bi akati shay'in sana'ahu al-mushrikuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wani mummunan abu ne wanda mushrikai suka yi wa annabi a lokacin da manzon Allah yake wa'azi a farkon musulunci wani mummunan abu ne mushrikai suka yi wa annabi za ka iya tunawa qala sai ya yace baina rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli bi fina'il ka'ba yace ina iya tunawa yace wata rana manzon Allah yana sallah a farfajiyan ɗakin Ka'aba a farfajiyan ɗakin Ka'aba in aqbala Uqba ibn Abi Mu'ayyid yace sai ga Uqba ibn Abi Mu'ayyid ya fiskanto annabi fa akaza bi manqibi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa uh, sallama ya kama kafadan annabi ya daga walawa saubahu fi ulqi ya tattara tufafinsa a wuyan manzon Allah ya kake fa kana qahu ya kake shi kowa yana gani amma saboda ukba bin abi muayyid yana ɗaya daga cikin manyan makka kowa tsoro yake ji kowa tsoro yake ji ya ainihin tinkare shi kuma dama an faɗa masa cewa wannan yana zagin iyayenku yana aibanta kuma kanku yana kushe ku yana ce ba ku da wayo kuna bin iyayenku ba tare da ainihin bin diddigi ba shi yasa ya zo da wannan haushi gaba ɗaya ya samu annabi yana sallah a jikin ɗakin kaba ya shaƙe shi gaba ɗaya kan shadidan shaƙewa mai tsanani sai can abubakar bin abi ƙuhafa sai ya hango abin da yake faruwa tunda kowa ya gagara karasawa fa aqbala abubakar radiyallahu anhu shine abubakar bin abi quhafa sai yayi maza maza sai yazo zo ya samu ya zo wannan waje din fa akaza bi mankibihi shi kuma ya kama kafadan uqba ibn abi mu'ayyid wa dafa'ahu an nabiy sallallahu alaihi wa wa sallam ya ainihin tunkuɗe shi gabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama thumma qala sa'annan sai ya juya ya ce wa uqba ibn أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم yace yanzu za ku kashe mutumin da yace Allah shine ubangiji na bayan ya zo muku da ayoyi bayyananu daga wajen ubangijin ku akan wannan za ku kai kai? wani abin mamaki wannan abin da yayi kine ya raba Uqba ibn Abi Mu'ayy da wannan mugun nufin da yake yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga ya bada ba domin Abubakar bin Abi Quhafa ya zo da wuri ba to da shi kenan sai a kashe manzon Allah idan an kashe manzon Allah an kashe musulunci idan an kashe manzon Allah an kashe Qur'ani saboda haka duniya kuma ta lalace kenan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ba zai yadda ba a kashe annabinsa a kashe manzonsa a kashe ainihin khaliluhu wa habibuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma Allah ya kyale duniya a ce duniyan ba za ta rushe ba ba za ta rushe ba ba zai taba yiwa ba saboda haka wannan aiki da Abubakar yayi shi yasa ake kiransa jarumi shi yasa wa akhraj al-bazzar wa abu nu'aym fi fada'il sahaba aidan an ali ibn abi talib radiyallahu an to ga abin da ali ibn abi talib ma ya fada annahu qala wata rana yace wa mutane ayyuhan nas yace ya ku mutane akhbiruni man akja'un nas ku bani labari a cikin mutane wai waye fi jarumtaka qalu sai suka ce ai kai ne ka fi jarumtaka saboda duk labaran da aka ba mu babu yakin da kaje a matsayinka na Ali bin Abi Talib wanda yake aka murkusa ka idan ka ƙari mutum to sai ka gama da ke, sai dai ya gudu saboda haka ai kai ne jarumi kala amma inni yace eh a a yace ni din nan da kuke gane ma baratu ahadan illa tafattu min yace ni dai bana fito na fito da mutum in yi fito na fito da shi in kyale shi sai na gama da shi ko kuma ya tsere ya gudu ya bani saboda tsabon tsoro na yadda da wannan walakin sai dai ba ni ne jarumi ba akhbiruni an ashja innasi ku bani labari wane ne fi jaruntaka cikin mutane sai kun fala da ma'ana duk shi an cinku sai kun fala eh qalu la na'lam suka ce ba mu sani ba ba mu san wane ne ya fi ka jarumtaka ba faman wa ya fi ka jarumtaka kala sai shi da bakinsa ya ce abubakar shi ne abubakar bin abi kuhafa da ke ba ku sani ba barin ba ku labari ra'aitu Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa akazathu quraishun yace na ga annabi lokacin da quraishawa suka kama ki manyan quraishawa suka shake annabi fa hadha yaji'u wannan yana ainihin kwarzanin annabi wa hadha yusalsilu wannan yana hankade annabi wa huwa hum yaqulun suna cewa annabi anta alladhi ja'alta al-alihata ilahan wahida inna hadha lakay'un mujab yanzu ake kai ne zaka sanya abin bauta guda daya mu mun taki iyaye da kakanni ga ababen bauta barkatai wato barkatai a cikin ɗakin kaba akwai gumaka sun kai ɗari uku da wani abu akan ɗakin kaba akwai katon gunki da ake kiransa hubal a safa da marwa akwai usafu da na'ila sa'annan a kyatale-tale ko mararraban hanyoyi ga ainihin lata ga uzza ga manata ga yagusa da sauran irin eh, ire-iren waɗannan gumaka wato waɗanda aka kwaikwaye su tun daga can baya sa'annan kowane gida akwai gunki kowane mutum yana da gunkinsa kowane ɗaki akwai gunke kai kuma yanzu duk ka zo ka tara su gaba ɗaya ka ce wai ilahan wahida abin bauta guda ɗaya mu ba mu gane wannan ba shi yasa suke ainihin zungurin annabi mai hankali yake yana hankali yake wanda yake naucinsa yana naucinsa qala fa wallahi ma dana minna ahadin illa abubakar Ali bin Abi Talib yace duk da jarumtaka na da kuke faɗa babu wanda ya kusanci annabi sai Abubakar bin Abi Quhafa shine da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadribu yana dukan wannan sa'annan wa yaj'u haza, shi ma yana naushe wannan wa yutalkilu haza, yana hankade wannan ko sai idan eh, yutalkil da Hausa yadda zan fassara ne kaman yana tallafe wannan an san tallafewa ko ne tallafewa aha don karka dauka wai ya tallafa tallafewa shine kawai ka tallafe mutum shine jutal tilu tallafewa kenan shi ma ya tallafe wannan shi kaɗansa wa huwa yaqulu yana cewa wailakum yana ce waɗannan kafirai kai tonku a tattuluna rajulan an yaqula rabbi allah yanzu za ku kashe mutumin da yake ce allah shine ubangijinsa sun marafa ali sannan sai ali bin abi talib sai ya daga burdatan kanat ya ce mayafin da yake tattare da shi sai ya daga fabaka ya fashe da kuka hatta ihsallat lihiyatu har sai da gemunsa ya jika ainihin da hawayensa sun makala sannan sai ya ce wa mutane ya ce an shidukum ina haɗa ku da Allah a muminu ali fir'auna ya ce shin wanda ya imani a zamanin fir'auna khairun Abubakar yace ya ce shi ya fi daraja ko kuma abubakar ibn abi kuhafa shi ya fi daraja fa sakatal qaum sai mutane suka yi shiru gaba daya suka kasa ba da amsa fa qala ala tujibun yace me yasa ba za ku amsa mun wannan tambaya ba fa wallahi yace na rantse da Allah da sa'a min Abi Bakr yace awa guda na Abu Bakar bin Abi Quhafa khairun min misli mu'min ali fir'auna yace ya fi rayuwan mu'minu ali fir'auna gaba daya awa guda na Abubakar bin Abi Quhafa zaka rajulun yaqtumu imana yace wancan mutumi yana koyin imaninsa fa asna Allahu fi kitabi amma duk da haka Allah ya yaba masa cikin littafinsa wa hadha rajulun wannan kuwa Bakar bin Abi Quhafa a'lana imana ya bayyana imaninsa wa bazala malahu wa dama kuma ya ba da dukiyansa da jininsa domin kare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka wane ne gaba Abubakar bin Abi Quhafa shine gaba kuma lalle abubakar bin abi quhafa ya bayyana imaninsa kun san shi da ya zo ya koyi alqur'ani a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya kasance da daddare na karantawa a lokacin da abubakar bin abi quhafa yake karanta alqur'ani cikin dare sai ya manta sai ya daga muryarsa har waɗanda suke kusa da shi makwabta su gagara yin bacci ya hana su yin bacci su kuma ba musulmi bane saboda haka alqur'ani su a wajen su damuwa ce ya hana su bacci ya hana su sake suka ta kawo karansa suka ce ko dai ya bar sallan ko ya bar ma addinin kwata-kwata ko kuma ya taki ya bar anguwan ko kuma su ci gaba da ainihin musguna masa da wulakan tafi amma sai aka samu wani babban mutum sai ya ce shi ya tsaya masa saboda haka kai abubakar ka sassauta ko kuma waɗannan masu tsageranci kada ku wulakanta shi kada ku yi masa komai shikenan sai ya ce kowa ya tafi abinsa abubakar bin abi quhafa da ya dawo kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai koma kamar yadda yake yi da domin zan alkur'ani idan mutum yana karantawa lokacin da aramma ya zo ya zauna yana karanta alkur'ani qur'anin yana shigansa wa khairu hadithin ko wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula idan mutum yana karantawa wato yana jin wani irin daɗi da natsuwa da kwanciyar hankali saboda haka lokacin da yake ɗaga murya ma ba zai sani ba irin waɗanda suke taki can cikin dare ba waɗanda suke kwana suna ainihin gwarti ba ana maganin waɗanda suke taki cikin dare wanda Allah ya ce ta tajafa junubuhum anil madaji yaquna rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من a أعين جزاء بما كانوا يعملون wanda abubakar bin abi kuhafa yana cikin waɗannan bayin Allah saboda haka sai ya dawo yana daga murya shi ne waɗannan makwabta suka sake dawowa suka samu wannan babban mutumin suka ce kai ka hana mu wulakan ki kai ka hana mu kore ki daga wannan anguwa saboda haka ya koma yana yi kamar yadda yake yi da sai mutumin ya ce to mu je mu samu abubakar din aka je aka same shi to kai koya ka koma bayyana karatunka kana daga murya kana damin makwabtanka alhali su kuma ba musulmi bane saboda haka ya za ka yi ka dame su shi kuma yace sa da yake yi a cikin natsuwa ne kunnen ne kawai yayi tsawo da yawa yasa suke jin abin da yake fada kusan wani sa wato yana da kaifi kwarai da gaske ga yadda yake a cikin sa ko a cikin gidansa tun da bai je gidajensu ba ba ɗaga murya yake ba lokacin babu lasika. balle su ce an yi da din ɗinsu amma dai kawai dama suna son su takura ki ne su hana ki sake saboda suna jin haushinsa ya karɓi addinin Allah kuma yana kake dukiyansa wa wannan addini na Allah yana iyaka kokarinsa wajen kare annabin Allah shi yasa suke jin haushin akan wannan shi ne sai yace to fa ka sassauta in baka sassauta ba zan janye gudan bakin Abubakar bin Abi Quhafa yake ka janye saboda ni ina bautan Allah subhanahu wataala ne Allah zai kare ni yace aje ayi duk abin da za a yi to mushkilan ita ce ba za a yi koransa ba babu yadda za a ce za a kori abubakar bin abi kuhafa a cikin ainihin birnin makka a wancan lokaci ba zai taba yiwa ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa jama'a masu yawa da zaran an ce za a kore ki idan ransu ya ɓace suka yunkuro to sai dai a yakin ba sa a cikin birnin makka daman wa man yatawakkal ala Allah wa huwa hasbuhu inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara saboda haka wannan shine Abubakar ibn Abi Quhafa wannan misali ne daga cikin misalai masu yawa na'am kuma aurada mu'minu ali fir'auna sitta hujaj sa'annan wannan bawan Allah da yake wa'azi a zamanin fir'auna ya ambaci hujjoji guda da ukura mufassala li da ra'yi domin yayi bayanin manufansa faqala ta'ala yasa Allah ta'ala yake shi wannan bawan Allah yake wa in yaku kaziban idan annabi Musa ƙarya yake muku ya ku jama'a fa alayhi kadhibuhu ku kyale ki da ƙaryarsa ƙarya za ta kama ki wa in yaku sadikan idan kuma annabi Musa gaskiya yake yi to yusifkum ba'du alladhi ya'idukum lalle wani bangaren abin da yake muku alkawari zai same ku zai same ku kun ga anan fa ya faɗi gaskiya in ƙarya yake yi to ku kyale ki ƙarya za ta yi maganin sa to in gaskiya yake yi fa to za ku sha wuya kenan in gaskiya yake yi za ku sha wahala ay in kana hada rajulu kadhiban fi da'watihi idan ƙarya yake yi kana wa balu kasbihi wa ismuhu alayhi to qaryan za ta koma a kansa yujazihi Allahu fi dunya wa fil akhirah Allah zai yi maganin sa duniya da lahira fatrukuhu don haka ku jale shi wa in kana sadikan idan kuma ainihin gaskiya yake da ita sai da awahu a cikin wannan da da yake kowa abin da yake yi to yusifkum ba'dul ladhi ya'idukum bih lalle wani bangaren abin da yake alkawari yake muku alkawari zai same ku in khalaftumuhu idan kuka saba masa min al-uqubati dunyawiyya kamar ainihin azaba a nan duniya wal ukrawiyya da ta lahira fatrukuhu saboda haka ku kyale ki wa qaumahu da mutanensa yad'uhum wa yattabi'una ku kyale ki da mutanensa ya ainihin kiraye su su wanda ya ga dama ya bi shi wanda bai ga dama ba kuma kada ya bi shi ya kyale ku wa inna ma qala dalilin da yasa yake ba'dul ladhi ya'idukum wani bangare na abin da yake muku alkawari saboda dokan Allah ce idan aka turo annabi ko manzo ya zo yayi wa'azi idan ba a yi imani ba to karshe halaka za yi zamanin annabi ne kawai aka dauke wannan duk da kasancewa sun yi dagawa sun ce ya ubangiji in kana hadha huwa al min indik فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم من الله يتي ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون saboda haka zamanin annabi ne aka daga kafa akan wannan amma kuma mutanen da ba su yi imani ba sun sha wahala ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya kara da cewa inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab lalle Allah baya kiryar da duk wanda ya kasance mai ƙetare iyaka kuma mai yawan ƙarya ai law kana Musa musrifan fi qawlihi da a ce annabi Musa ya ƙetare iyaka a cikin maganarsa mutajawizan hadda ya ƙetare matsayinsa kazzaban fi da'awahu nubuwa makaryaci ne wajen da'awan annabci to lama hadahu Allah ila al da Allah bai baki hujjoji bayyanannu ba wala ayyadahu fil mu'jizat da Allah bai karfafa ki da mujizozi ba walau kana kadiban ala Allah da ƙarya ko yayi wa Allah to kazalahu Allah wa ahlaka da Allah ya tabar da annabi Musa ya halakar da shi amma duk gogormayan da annabi Musa ya ka Allah tabaraka ta'ala bai halakar da shi ba sai da kwanan sai kare tukuna ya duniya saboda haka fala hajata lakum ila qatli yake babu bukatan ku takura shi ko ku kashe shi ku kyale ki da mutanensa to alhali da bara yake yi don baya son a taɓa annabi Musa saboda kada bala'i ya sauka sai kuma yake me ya qaumi lakumul mulku al-yawma na fil ardi faman yansuruna faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana qala fir'aunu ma Ya الرشاد يا قوم يا to kun ga ya karbi mutanen annabi Musa sun koma nasa gaba daya tun da ya ce ya kaumi ya ku mutane na alhali idan Allah ta'ala ya turo manzo to mutanen wannan zamani mutanen sa ne idan Allah ta'ala ya turo annabi mutanen wannan zamani mutanen sa ne sai dai kuma sun kasu kake biyu akwai waɗanda suka yi imani da ke akwai waɗanda ba su yi imani da shi ba amma dukkan su mutanen sa shi yasa yake ya kaumi ya ku mutane na lakumul mulkul yawma ku ne kuke da mulki a yau a nan duniya zahirina fil ardi kuna masu rinjaye a bayan kasa to amma ina tambayan ku faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana wane ne zai taimake mu daga azaban Allah yayin da azaba ta zo gare mu ai ya kaumi ya ku mutane na قد أنعم الله عليكم بهذا الملك الواسع للي الله يا باكو ملكي على الدنيا يا مكو نعمة دوانا ملكي وأنتم الغالبون الآلون على بني إسرائيل كوني وأن ديك مرن جايا ما تدوكك بعينهم بني إسرائيل في أرض مصر عينهم قسم مصر فلكم الكلمة النافذة كوني قتي دئيكو والجاه الأريد كو قتي درجة من فادي فرأوا هذه النعمة don haka ku kiyaye wannan ni'ima bi shukrillah ku gode wa Allah wa tasdiqi rasuli ku gaskata manzonsa annabi Musa alaihi salam wa hazaru nikmatallah ku ji tsoron azaban Allah in kazzabtu rasula idan kuka karyata manzon Allah annabi Musa alaihi salam fa man alladhi yamna'una min azabillahi in hallabina wane ne zai kare mu daga azaban Allah idan wannan azaba ta sauka gare mu wala an ankum hadhihi al-junud lalle waɗannan rundunoni ba za su wadatar da ku gabarin komai ba wa hadhihi al-asakir waɗannan askarawa ba za su iya tare muku azaban Allah ba wannan ya tuna abinda ya tunatar da mu abinda adawa suka yi a zamanin su lokacin da suka saba wa annabi hudu alaihi salam sai azaba ta zo annabin yace to ga azaba tana zuwa suna jin karin iska tana zuwa suka ce inda iska ne wannan mai sauki ne sai aka samu katti majiya karfe waɗanda suke yan iska kekiyai kamar a yanzu a ce yan shaye-shaye ko sai idan wani jagora yana son ya wani ɗan siyasa yana abin nan sai a ɗebo yan shaye-shaye duk a ba su kuɗaɗe su zo su ta hauka su zo su ta hauka suna rikita mutane saboda haka duk wani mai hankali ba zai yadda ya je kusa da wajen ba to ire-iren waɗannan mutane su sun ɗauka wato azaban wata halitta ce za ta zo wanda za su iya kama ta su wulakanta ta kuma kwanakin baya mun yi bayani akan ba'ade guda ɗaya ba'ade guda ɗaya ya kai bikin kuka saboda haka ka tuna wata tsohuwar kuka a ku to ba'ade guda ɗaya ya kai wannan bikin kuka ko kuma bikin ganje ganji ko gamje bi ma'ana dogaye ne kuma ƙatti ne saboda haka suka zaro waɗansu manya-manya sai suka je su je su tsaya suka ce musu su je su tsaya a inda iskan take zuwa waɗannan ma kawai sun isa su kare su daga wannan azaba su ko ba san cewa wannan azaba ta Allah ce ba azaban annabin annabin su bane lokacin da iska ta zo sai ta fara kwasan waɗannan jarumawa 'yan tasha mafiyatan ta fara kwaso su ta kawo su tsakiyar kasuwa kamar yadda malaman tarihi suka ambata kawai sai ka ga kato an ɗaga ki sama an nuna wa Allah an yi wujiji da ke an je hoti ya faɗo kuma bayan ya faɗo ya yi gunduwa gunduwa to idan ka ga wanda yake murjeje wanda in ya rike ka ihu ma ba za ka iya yi ba zai iya takura ka waje guda zai iya ainihin dunkule ka kamar yadda ake dunkule na nakiya ko kuma ake dunkule ainihin tunkuza sai kaga iska ta yi yaga yaga da ke to kai ya za ka yi gudu za ka yi koyaya gudu za ka yi ko tsayawa za ka nemi mafaka ne ai dole hankalinka ya taki domin ka san kai kuma in aka ɗauke ka to baka san yadda za a yi da kai ba to abin da ya faru kenan shine Allah tabaraka wata ala ya fara gwada ayoyinsa kan waɗancan mutane aka yi kace kace da su kafin a zo kan sauran kafirai shi yasa wannan bawan Allah yake cewa idan azaban Allah ta zo waɗannan rundunoni da muke gadara da su da yawan jama'a ba za su amfane mu da komai ba saboda haka ya ku mutane na ku yadda da addinin Allah idan kun yadda da addinin Allah za a samu kwanciyar hankali sai gogan naka ya amsa da cewa qala fir'aunu shine sai fir'auna yace ma urikum illa ma ara yace to wannan da ya taki duniya ya kare su ne ba abinda nake guda eh, nake gwada muku shine abinda na gani abinda nake gwada muku shine abinda na gani ina nuna muku abinda na gani ne abinda zai amfane ku yace wa ma ahalikum yace ya ku mutane na ni fa bana kiryar da ku illa sabila rashad sai hanya ta kirya hanya madaidaiciya annabi Musa hanyar da yake gwada muku hanyar bata ce ka ji tsagere dama haka ne samun dama ne wanda ya samu dama sai ya faɗi maganar da ya ga dama lokacin da Allah Ta baraka wata ala ya kama shi kuma sai ka ji tausayin sa kwarai da gaske yanzu ka dori mutumin da yake da kuɗi idan da za ka yi masa wa'azi in ya kalle ka ya ce talaka kawai Hular ka a yamutse kayan kama irin na kwatanan nan ne wanda ko an goge baya miƙewa sannan baka ci ka koshi ba duk idon ka ya fada wani ma yana jin tsoron ya hada ido da kai don in ya daɗe yana hada ido da kai to ba mamaki makanta za ta fara kama shi saboda yunwa ta riga ta kama ka ba ka iya taɓuka komai to idan ka masa wa'azi sai ya ce ai talauci ne yake dabinsa ya ce akaramaka Allahu wallahi da ma ka bar wa'azin nan ne ka zo ka zo ka rinka zama a wajen mu kawai muna dan abin da muka dan samu muna dan baka magana ce ta wulakanci ko kuma magana ta kaskanci da zai fada maka kenan wannan fa yana daga cikin dalilin da yasa malamai a yanzu suke son ya kasance suna da kuɗi don idan kana da kuɗi ba matsiyacin da zai kalli idon kai faɗa maka bakar magana idan ma wani mai mulki ko wani mai kuɗi ya gwada maka yatsa sai ka kakkarya yatsan yana diya ne to kai ma za ka iya biya amma malam kana fama da talauci to sai dai hakuri za ka je wajen su ka ci bakin masara za ka je wajen su ka nemi bakin da za ka sayi fetur ka sanya a cikin ainihin kin za ka nemi baki ka zuba kayan shago za ka nemi baki ka yi ɗinki wa 'ya'yanka da matanka za ka nemi baki ka biya kuɗin makarantar 'ya'yanka to wannan baka isa ka faɗa musu magana su saurare ka ba kana faɗa musu maganan gaskiya wani zai ce za Allah kai shiru malam kar in sake jin maganan ka kuma shiru za ka to amma in kana da kuɗi to kamar yadda wancan yake ji kai ma haka kake ji kuma ko ya ki ko ya so za ka faɗa masa in ma ya hul ya yanke hulɗan jakadanci tsakaninka da ki wannan ba damuwanka ba ne ba abin da ya dame ka to wannan yana daga cikin dalilin da yasa muke son mu samu kuɗi kenan Allah ka ba mu kuɗi Allah ka ba mu kuɗi mai albarka Allah ka ba mu kuɗi mai albarka mu ji daɗin murƙusa talakawa mu ji daɗin <laughs> eh, wato ba man <laughs> da talakawa kenan <laughs> Allah ya taimake mu kala fir'aunu fir'auna anan ya ma urikum illa ma ara bana gwada muku komai sai abin da na gani mai kyau wa ma ahdikum illa sabila rashad bana kiryar da ku sai hanya madaidaiciya ƙarya yake yi saboda mulki ne kawai ya faɗi wannan magana sai Allah ya وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وقال الذي آمن هر إلى يوم wannan wanda ya imani sai ya kara da cewa ya kaumi ya ko mutane na kun ga ya karbi annabi Musa da wasu daman hakan imani yake idan imani ya ga cikin zuciyar mutum to lokacin da yake faɗin maganganu ma wani lokaci baya jin komai bai sani ba Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya jefa imani da karfin hali a cikin zuciyarsa kuma haka Allah tabaraka wa ta'ala yake taimakon gaskiya wani lokaci ko da wani ya zo yana ta ƙarya yana ta ƙarya sai ka ga wani wanda kai baka san da shi ba bai san ma da zaman ka ba bai san ma a ina kake ba ko baka san a ina yake ba baka san da zamansa ba sai ya take yana kokarin kare gaskiya wannan rayuwa haka abubuwa suke faruwa sunnan Allah ce tuntunin kuma wannan sunna ba za ta bushe ba tunda ana samun sau da dama za ka je a ce ai mai wa'azi kaza ai abu kaza da kaza ana zagi ana faɗin bakakin maganganu ana kushewa sai ga wani ya zo shi kuma sai ya cire babban rigar sai ya cire hula ya ce me kace ka sake faɗin wannan magana akan wani ko kuma in kwaɗa maka mari to kaga ko ba don Allah ba saboda gudun mari zai yi shiru dama haka ne haka Allah tabaraka wa ta'ala yake kare mutuncin waɗansu haka Allah ta'ala yake kare gaskiya to wannan mutum ya karbi annabi Musa alaihi salam yana ta yin wa'azi kun ga anan ma babu bayanin annabi Harun ba kawo mana wa'azinsa ba alhali shi ma yana daga cikin annabawa a wannan zamani kuma annabin da yake taimakawa annabi Musa alaihi salam amma da yake Allah ta'ala ya kore ko ya kayyade wani mai karfin hali sai ya kara da cewa ya kaumi ya ku mutane na inni akafu alaikum lalle ni ina jin tsoro gare ku misla yawmil ahza kwatan kwace rana irin ta kungiyoyin da suka shuɗe ko al'umomin da suka shuɗe waɗansu al'umomi ne ko waɗansu ƙungiyoyi ne suka shuɗe misal da abi qaumi misalin rana ko al'ada irin ta mutanen annabi nuh wa adin da adawa samuda da samudawa walladina min ba'dihim da waɗanda suka zo a bayansu. su ai laqad hadara rajul al mu'min as salih hakika wannan mutumin mu'mini wanda yake salihi yayi gargadi qaumahu wa mutanansa ba sallahi ta'ala azaban allah fi dunya wal a duniya da lahira fabada abi takwe fil azabi duniyawi ya fara tsoratar da su azaban duniya fakala ya kawmi ya ku mutane na inni akhsha alaikum lallai ni ina jin tsoro gare ku in kazzabtum musa idan kun karyata annabi musa an yusibakum ya same ku mislu ma asaba al aqwa kwatan kwatin abin da ya samu waɗancan mutane A allazina tahazzabu ala anbiya'ihim wadanda suka yi taron dangi ga annabawansu wa kazzabu rusulahum suka karyata manzanninsu min al'umamil madiya daga al'ummomin da suka shuɗe ka qaumi no kamar mutanen annabi no wa da mutanen annabi hud sune adawa wa samud da mutanen annabi fale samudawa wa man da waɗanda suka zo a bayansu ka qaumi lut kamar mutanen annabi lut fa hallabihim ba a ba'athullah hakika azaban Allah ta sauka a kansu walam yajidu lahum nasiran yansurhum ba su samu mai taimako wanda ya taimake su ba wala asiman yahmihim ba su samu mai kariya wanda ya kare su ba saboda haka wa mallahu yuridu zulman lil ibad ku yi kokari ku yi imani ni abin da nake gani kenan shawarin da nake baku kenan nabi Allah tabaraka wa ta'ala baya nufin zalunci ga bayi ay la yuridu Allahu ilhaqa zulmi bi ibadihi Allah tabaraka ta'ala baya zaluntan bayi shi yasa ingantaccen hadisi yazo manzo Allah yace Allah da kansa ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu lalle ni na haramta zalunci a bisa karan kaina kuma na sanya shi haramun a tsakaninku saboda haka kada ku kuskura ku yi zalunci don haka Allah baya zalunci to amma kun ga akwai masu mummunan akida wanda suke cewa wai dan adam Allah ne ya halicce shi idan ya sanya shi a wuta ya zalunce shi to in ya sanya shi a aljanna kuma fa ya masa gata kenan kuma wani lokaci gata yana kawo sakalfi, sakalfi kuma yana lalata tarbiyya da kamata ya yi tufali wannan magana sai suka ce ai babu yadda za a yi mutum ya zo duniya ya zo duniya don ya saba ma Allah Allah ya sanya shi a wuta in Allah ya haka bai kyauta ba Allah ya yi zalunci to wannan mummunar aqida ce shi ma ana faɗa walan suna ce subhanallah walan suna ce inna lillah saboda maganan ta yi muni Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi halittansa sai ya ba da dama wa halitta. idan kaga dama kana iya bin labin hakuna in kaga dama kana iya bin labin dama duk wanda kaga dama ba mai taro ka shi yasa ranar takin alkiyama idan ainihin aka haɗa kafirai ka kam gaba ɗaya tun daga su fir'auna da hamana da karuna da lamarudu da kowa da kowa cikin kafirai suna gidan wuta to shaidan dama shine jagoran su zai take yi jawabi daga cikin abin da zai faɗa a jawabinsa zai ce ni in nan fa ban zo na kama hannun wani na tilasta ke saba ma Allah ba in kuma akwai wanda na zo na kama hannunsa ko na tankwasa ki ya saba wa Allah to yayi magana ka taba ganin kenan ka taba ganin iblis ka taba ganin aljani ka taba ganin iska ka taba ganin gwaigwai ai duk waɗannan halittu ne na Allah subhanahu wataala waɗanda yake suke koye baka taba ganin iblis ba baka taba ganin shaitan ba ko ba zai kama hannunka ya kai ka gidan giya ba ba zai kama hannunka ya kai ka gidan shakenti ba ba zai kama hannunka ya kai ka gidan liwaɗi ba balle a kashe ka a tun tunda abin da ya faru a america kenan jiya ne ko yauke ne wani kawai ya ɗauki bindiga ya je gidan liwaɗi su har gida ne na musamman suke da shi gidan liwaɗi ya je ya kashe mutane nawa ya harbe su hamsin da wani abu mutane nawa ya musu rauni eh saboda haka bindigan banza ta kashe mutanen banza eh an yi rauni wa mutanen banza dama irin can kasashe su suna ganin wato yancin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su abinda suka ga dama za su yi to za ka ji kasashen duniya da yawa suna ta alhini ko menene abin nan eh to sai dai saboda su yi saboda taƙiyya Allah ya kyauta saboda haka wa mallahu yuridu zulman lil ibad lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya nufin zaluntan bayi wa ya qaumi wa ya qaumi inni akhafu alaykum yawma tanad يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يدلل الله فما له من هاد ويا قومي sai ya ƙara da cewa ya ku mutane na inni akhafu alaikum yau tanad ni ina jin tsoro gare ku ranan kiraye kiraye kuma kiraye kiraye nan ba zai amfani ba shine ranar takin alkiyama yawma na mudbirin Ranar da za ku juye baya kuna masu ba da baya kuna masu tserewa malakum min Allah min asim a ranan ba ku da wata kariya daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ranan takin alkiyama kenan kun san a ranan ne wanada ashabul jannati ashaban nari ranan da yan aljanna za su kira yan gidan wuta bayan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga gidan wuta sai yan aljanna su yi kira su ce an kad wajadana ma wa'adana rabbuna haqqan lalle mu mun samu abin da ubangiji ya mana alkawari gaskiya ne Allah ya ba mu aljanna cewa duk wanda ya imani ya yi biyayya Allah zai baki aljanna to Allah ya ba mu aljanna fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kun samu abin da ubangiji ya yi muku alkawari gaskiya ne kun samu ko ba ku samu ba qalu na'am ta su ce mun samu mun samu mun gane kuskuren mu to amma wannan kira za ta yi musu amfani ba za ta yi musu amfani ba a ɗaya ayan kuma Allah ya ce bana da ashabul arafi rijala sai waɗanda suke tsoron a'ara na ainihin wani ɓangare ne na aljanna za su kirayi waɗansu mazaje yarifunahum bi simahum suna sanin da alamunsu suna sanin da alamunsu za su yi musu bayanin abubuwan da suke gudana to anan ma tun da riga an tafi lahira lalle ko da an kira yan gidan wuta ba zai musu amfani ba sannan wana da sabon nari ko kuma yan wuta za su yi kira a karke asabar janna za su kira yan gidan aljanna za su kira yesu su ce mai ana fidu alaina min alma ya ko mana ruwa mana kusan mana ruwa tsananin zafi ya dame mu kikin ruwa ya dame mu ku ba mu ruwa mu sha aw mimma razaqakumullah ko daga abin da Allah ya azurta ku ku ba mu wani abu a ciki to wannan kira za ta yi amfani ba za ta yi amfani ba ko an watsa ruwa a gidan wuta ruwan ba zai isa kan kafirai waɗanda ake azabtar da su ba saboda wuta tana da tsananin zafi ko gobara ake yi idan mutum ya je kusa wani lokaci bai iya tsayawa gobara iri daban-daban aka yi mutane suna son su kashe wutan amma wallahi ba sa iyawa masu motocin kashe gobara idan suka zo a ina suke tsayawa a nesa suke tsayawa su ji a su sannan kuma suna kiliyarin ɗin gabansu kafin su je ainihin inda gobaran take ci to wannan fa wutan duniya kenan balle kuma wutan lahira saboda haka kiraye kirayen ba za su yi amfani ba shine yake gargadi wa mutanensa da su kiyaye wani wa man yudlilillah duk wanda Allah ya batar da ke fa ma lahu babu mai kiryar da ke duk dabaranka ba za ka iya kiryar da ke ba ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya iyaka kokari domin Abu Talib ya karbi musulunci amma ina a karshe mai Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha lalle kai din nan baka kiryar da wanda kake so Allah ke yake kiryar da wanda yake so duk kokarin da manzon Allah yayi amma Abu Talib ya ki karban addinin Allah to wannan ma ba abin mamaki bane manya manyan kafirai guda nawa manzon Allah ya musu wa'azi kai tsaye sun karbi musulunci abu jahal ya karbi musulunci alwalid bin al-mugira ya karbi musulunci uqba bin abi mu'ayyid ya karbi musulunci suna nan da yawa waɗanda yake ba su karbi musulunci ba saboda haka wa man yudlilillahu fama lahu ha, sai Allah ya ce mai ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب to sai wannan bawan Allah ya sake kara musu da misali guda ɗaya shine aikin da annabi Yusuf alaihi salam ya ainihin gabatar wa mutanensa yana daga cikin abin da yake ba da mamaki ga makaranta tafsirin Kur'ani. idan ka ɗauko suratul yusuf gaba daya babu inda Allah tabaraka ta'ala ya yi nuni, annabi yusuf an tura ki ne ya wa'azi yayi kaza ya yi kaza ya kaza Allah tabaraka ta'ala bai yi ishara zuwa ga wannan aikin da ya ɗora masa ba sai cikin wannan sura sai kuma cikin wannan aya a suratul yusuf an ba da cikakken bayani ko tarihi mai yawa dangane da annabi yusuf amma ba a faɗi dunkulallen aikinsa na farko ba sai aka yi bayanin yadda abubuwa suka gudana tsakaninsa da iyayensa tsakaninsa da yan uwansa tsakaninsa da ainihin mutanen misra waɗanda suka zince shi sa'an a ƙarshe tsakaninsa da yan uwansa sa'an aka ɗebo iyayensa ga yadda iyayensa suka haɗu da shi shi kuma ya zo ya addu'a ya ce rabbi kad ataitani min al-mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fi dunya wal akhirah yace tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin a aikinsa babban aikinsa tunda annabi ne manzo ne Allah tabaraka wa ta'ala bai ambata filla filla ba a cikin suratu Yusuf sai a wannan sura suratu Gafir wanda yake shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da ke abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh waye ya